Aka ni a shawaran da zan bayar hannu biyu ne ita hukuma tun da kina kuna da kwana goma sha nan da lokacin da yaran nan ke ta cewa za su fito za su fito ku yi sauri ku yi masa abubuwan da za su ga kuna da niyya mai kyau yanzu ƙarin albashin nan yau wajen shekara ɗaya ana magana ɗaya haba jama'a fitaccen malamin addinin musulunci nan wato Profesa Sheikh Ibrahim Makari ya shawarci gwamnati tun kafin waɗannan matasa su balle su fara zanga-zangar da suka shirya gudanarwa a ranar 29 ga wannan wata da muke ciki shehin malamin ya ce tun da wuri ya kamata gwamnati ta saurari waɗannan matasa da ke shirin ɓallewa su fara zanga-zanga domin ba a san me za ta haifar ba a nan gaba inda ya shawarci gwamnatin tarayya ƙarƙashin jagorancin bola ahmad tinubu da ta waiwayi waɗannan matasa ta hanyar ƙarawa matsakaitan albashi albashi tare da sauko da kayayyakin masarufi tare da samar da tsaro da zaman lafiya da rage kuɗin man fetur tunda waɗannan buƙatu su ne manyan buƙatun da 'yan zanga-zanga suke buƙatar gwamnatin bola ahmad tinubu ta gaggauta yi to sai dai a gefe guda waɗansu malaman na ganin cewar a maimakon a fita zanga-zanga ya fi kyautuwa a je a ci gaba da addu'a domin ta fi zanga-zanga tasiri a cewarsu. su duk da dai waɗansu malamin ba sa goyon bayan wannan shawara ta waɗannan malamai musamman ma inda suke haramta zanga-zangar suke kuma saka ta cikin addinin musulunci tare da cewa babu kyau addinin musulunci ya yi hani da zanga-zanga to sai dai a gefe guda waɗansu malaman na ganin cewar fa ba haka abin yake ba inda za a iya haramta zanga-zanga to yana da kyau a haramta dimokuraɗiyya a ƙasar baki ɗaya a nan muke so da ku bayyana mana ra'ayoyinku dangane da wannan batu shin kuna ganin da addu'a da kuma zanga-zanga wanne ne za ta fi amfani ga waɗannan shugabanni na najeriya waɗanda aka yi ta kiraye-kiraye domin sauƙaƙawa malam talaka amma suka yi shiru suka yi banza da batun